asalin neman kuɗi jama'a ba muna ta baya da kyau bane ba amma kada ya shagaltar da kai daga me daga lahirarka lahira ita ce gaba ita kasa a ranka da zuciyarka duniya kuma da ke ta hannu idan dai zafi sai ka yadda sai ka dahi addininka ka amma wannan addinin musulunci yana tahiya ne duniya da lahira yake hada wabdadi fi ma ataka Allahu daral akhirah sai ce me wala tansa nasibaka min ad-dunya ka nemi lahirar ka kuma duniyar ba ce kai watsi da ta ba da haka duk wanda ke tsammanin wai da addini da duniya ba su haduwa kuskure ne za ka yi addini ka yi ilimin addini ka koyi ƙur'ani ka iya shi ka fahimce shi ka san farilla ka san sunna ka san mustahabi a lokaci ne ka san mai kuɗi za su haɗuwa za ka iya zamowa gogaggen ɗan boko mai doktora ko ka san profesa ma a boko a lokaci ɗaya kuma ƙwararri a ƙwararri suna haɗuwa an fahimci wannan annabawan Allah su haɗa bai da dini wa duniya tsakanin addini da duniya zakariya alaihi salatu wassalam annabi ne daga cikin annabawan Allah ka san dai ba zancen addini wani annabawa ko to kuma a lokaci ɗaya mai nisi ne ta ne annabi dawud annabi ne daga cikin annabawan Allah amma jama'a bai da dini wa duniya ya haɗa tsakanin addini da neman duniya an fahimci wannan saboda mai Allah ce wa allanna da hadid annabi Dawud Allah ya sauwaka mai sarrafa karhi da haka yana yin kayan yaki ko yana yin sirken yaki wanda yake neman kuɗi da shi ya ci ya sha ƙarƙashin wannan an fahimci wannan da kar kai tsammanin cewa wai da addini da duniya ba su haruwa bana wani malami yana cewa ma ajmal ad-din wa duniya idan ijtama'a babu abin da yake da kyau ma kamar ka haɗa duniya da layara. ga addini kuma ga duniya ga ilimin addini ga ka mai arziki ga ilimin addini ga ka da sarauta ga ilimin addini ga ilimin zamani an fahimci wannan da kada ka yi tsammanin cewa wai in dai kana so ka zan mutumin kirki a wajen Allah dole sai ka yi watsi da neman duniya wannan kuskure kada duniya ta hana ka addini ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya wa ma'anil akhirati hum ghafilun kada duniya ta sa ka yi watsi da lahira kada ka zaɓi duniya kan lahira bal tufi al-hayata ad duniya. Allah ya ce wal akhiratu khairun wa abqa kamar yadda addinin ka da neman lahira bai hana ka ba ka je ka nemi duniyar ka ka nemi abin da zaka ci abin da zaka sha ka yi tuwa ka yi gida ka yi abun hawa ka yi aure ka ɗauki iyalinka musulunci ga hana wannan tare suke suna bin juna ne da haka idan kai tsammanin cewa wai zama ustazu ko addini shi ke hana a nemi duniya wannan kuskure ne fahimtar ka ce ba fahimtar musulunci ba kamar yadda kada ka shagaltu da duniya ga ainihin manta lahiranka da haka wannan yana daga cikin ababen da ya kamata duk